bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba karanta wannan littafi mai suna irshadu salif ila ashrafil masalif wanda fadilatu shek shihabuddin bin muhammad bin askar al-baghdadi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun kammala bayani dangane da farillai da sunnoni da musahabban alula a yau kuma za mu shiga wani sabon fasali wanda malai ke cewa faslun yanqudu al-khariju al-mu'tadu min as-sabilain yana warware shi yana warware shi abin da ya saba fita daga hanyoyin nan guda biyu ya abin da mala ya fala nan. yana warware shi abin da yake fita daga hanyoyin nan guda biyu waɗanda aka saba yana warware mai wato alwala nan. da wannan dalilin da ya sa littafin yake da sarkakiya nan, ya sa waɗansu malamai ba su sarkakiya saboda tun farko aka ce yankudu to yana son ya haɗa mana wannan fasali da fasalin baya shi ma'ana fasalin baya abin da yake furudul wudu'i farillan alwala to alhali kuma program idan yayi nisa idan program yayi nisa to babu yadda za a yi kai amfani da wakilin suna sai dai kai amfani da sunan kwakwaronsa abu na biyu idan ka raba magana wancan paragraph ɗinsa daban wannan paragraph ɗinsa daban ko wannan session ɗinsa daban wancan session ɗinsa daban to kowanne su sai ka ambaci zaki da dan ba a sauran ka shi da kai tun tunda aka ce faslun to an rabe wancan da wancan to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa wani lokaci zai kai ta karatu ba ka san akan me yake magana ba sai in ka sake ɗauko tun daga farko to ka kun san karatun zamani yanzu shi baya gano eh saboda komai gara ya shi da sauki yadda za ka yi to shi yasa da yace yankudu da mu'tadu da as ne? yana warware shi abin da ya saba fita daga hanyoyin nan guda biyu abin da za a iya fahimta shi ne alola duk da cewa bai ambace shi ba rashin ambatonsa shi yasa wasu malamai ba sa sha'awun karanta littafi ala wajhil abin da yake fita daga hanyoyin nan guda biyu shine na gaba da na baya duk abin da ya fita a bisa hanyar da aka saba yana warware alwala mutum ya yi alwala ya bawali ko mutum ya yi alwala sai ya yi baya, kun ga alwala ta warware abin da malai ke nufi kenan kuma ala wajhil adati a bisa fiskar da aka saba ga al-mu'tadati ga al-adati a bisa fiskan al'ada kowa da ya san yadda ake bawali a al'adance da yadda ake kashi a al'adance lannadiru banda abin da yake fita lokaci lokaci annadir abin da ba mafitansa ba ne sai aka ga ya fito wannan bai warware alwala kamar misali mutum da ya je kawai ya je ya yi nishi sai fita da tsutsa bayan ya yi alwala sai ya fitar da tsutsa alwalansa ta warware alwalansa ba ta warware ba saboda ba nan ne yankin tsutsa yake fitowa ba kuma ko an kakin da yake cikin sa ya lalace ne har ya zama tsutsa ke sa ya fita da ba zai lafiya ba saboda haka da ba a saba ba ya fito ko kuma lokacin da ya tsuguna zai bawai kawai sai jini ya fito to ya ji wani abu ya matsu shi kawai sai jini ya fito bayan ya yi a alwala ba ta warware ba saboda fitsari yake magana nan ba wajen fitar jini ba ne in ka zama sun yana fitar da jini to wai da lafiya ne namiji kenan mace kuma kun ga al'ada ce idan ta fitar da jini ta gabata wannan shi ne wa salisu da abin da ya zama masa tilafi abin da ya aure shi ne ko ko abin da ya saba da shi ba to yana fita ba kai ba babu zaki kawai duk lokacin da ya yi yunkuri